Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Yayin da al'ummar musulmi a ƙasashe daban-daban ke azumin watan Ramadan na wannan shekara, ana ci gaba da fuskantar hauhawar farashin kayan abinci a jamhuriyar Nijar, lamarin da ke ƙara jefa magidanta cikin halin damuwa. Makonni biyu kafin zuwan watan Ramadan, hukumomin ƙasar sun kayyade farashin kayan masarufi, musamman shinkafa, sai dai matakin bai tasiri ba a kasuwanni a cewar jama'a, yayin da 'yan kasuwa a nasu ɓangaren ke ɗora laifin tsadar abinci akan farashin kayayyaki a kasuwannin duniya. Wakilin murya Amurka Sula Mini Barma ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Yamai. Sunana Fa'iza Haruna. Na siyo hatsi ina so in yi gumba da su. Na siyo su ɗari da saba'in. Amma kakin azumi ɗari da hamsin nake sayan su. Sun ƙara ma kaya tsada. Ni ba mu san dalilin a yasa. Ina kira gare su da rage mana tsadar haka nan. Ta yi yawa ƙwarai. gwamnati ita ma ta taimaka ta ma ta sa sa hannun ta ci na muhammad abubakar alluwa eh to kayan shinkawa da na dai kasuwa sun ƙara tsada Barke kayan kudeta ingada kaya duka ba su tsada kwarai bisa harkar shinkawa yanzu sai ka tai bisa wani marsha ka tambaya shinkawa nawa yake a ce an kara ma kuɗi jika goma sha takwas ake samun shinkawa yanzu sai ka in ka tai a ce maka vincent kimil iska ashirin da biyar shine kuɗin ya kara ya kamata a gyara shi a san wanda za a yi da tsani menene ya kawo wannan tsada tsada to wurin like furancerorin ne muke gani aka ce a like shine ya kawo matsalar ga su kuma 'yan kasuwa suna cewa a inda suke saro kaya ne ma abin ya yi tsada shi yasa dole su ma sun zo suke saidawa da tsada eh to mai mu gani mun gani ya kamata dai a saida mana shi a bon wanda ya kamata da za a saida ba sai sun ƙara tsada ba musamman da yanzu azumi ne ya kamata ce kaya sun rage bayan azumi suna so su saida shi da tsada eh, sunana abdulrashid ibrahim gaskiya dai eh, farashin wadda muka gane shi kuma ya yi yawa kwarai kuma yanzu gashi muna cikin lokacin azumi kuma gashi ba ba kuɗi sosai kuma akwai wahala ya kamata a ce eh, yan kasuwa ko su ji tausayin talaka balle a cikin lokacin da muke ciki gwamnati ta ce a rage kuma hallo akwai yan kasuwan da gaskiya ba su rage shinkafa ba ba su rage shinkafa ba kuma gashi nan ta yana nan daidai inda ake duk da gwamnati ta ke su rage gaskiya ya kamata ta sa ido tunda dai a akwai a alabe ana tayya ana sai da shinkafa da tsada mutane wahala su nan gai gaskiya ya kamata ce ta sa ido sosai sama wannan abu suna na suleiman dauda to abinci a kasuwa nan yana kyada to lokaci iko wannan ya hau iko an shaida shi zika ashirin jika goma sa takwas takwas takwas shinkafa damu shinkafa jika goma goma ne hal jika goma akwai shi wani abu yana amsa amma yanzu ya dai iko wannan ya hau bisa kulu an kara firi da yawa yawa yanzu gwamnati ya gaya mashi a rage firi goma sa uku da rabe rabi amma mai kumarsan kumarsan na ya dan kasuwa yake a bai rage sai ya yi kudi da yawa an kawo shi in to wannan talama ya dauki burkina togo an kawo soja yana kula da shi in kawo shi ne a dauka kaya a kawo shi binni nawa ne an biya soja an kawo shi su 'yan kasuwa suna cewa kaya sun yi tsada daga can inda suke siyo su ba wai lahin su ba wannan zanke dai ne bai taba ya zo gari yake a gaya mashi wannan ya dauke da arha ne yanzu na gaya mashi ya yi kyada bai kamata ba a lokaci azumi nan na San niger lokaci azumi ne kowa fiye a kara shi yanzu dai baya ba wanda ya fambu da tiyar kowane mine ne nan da kasa ne akwai dazi da yawa kuma son bai tahi a dauki da yawa ga kawo shi kadan kadan na a kawo shi bai yake an an shaida da kyada da yawa kiwo da kasuwa mu kai jiki in an rike suna zane ba za a faɗi ba mu zo mu dangana ma tushe na arziki mu kama noma yaƙi na ci gaba kar mu manta baya shi ne har ila yau sule ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan kasuwa dangane da farashin kayan abinci a wannan lokaci na azumin ramadan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ni suna na da Sha'ibu Haladu. So gaskiya kasuwa hatsi bana sai a hankali saboda masu hatsi da yawa masu hatsi maiya kuma sa maiya ba su sai da hatsi yanzu ba su fara sai da ba takwan sai dai kaɗan kaɗan da aka samu ne daga daji na muke samun su tuya hatsi kamin ta zo 140 150 yanzu 160 165 haɗari da ana saida tun azumi bai zo ba muna samun shi jika ashirin da bakwai da daji ashirin da hudu ashirin da biyar amma yanzu tun da daji ma akwai inda yake jika talatin. muhammad ko shinkafa basmati ne gare mu ne adal ko da wuri ba wallahi muna wahala samu shi ne kuma ina ta yi wajen zan sayi shi ne ban samu shi ne sai ya gaya mana buhu guda ne ko biyu ne to bayan doka buhu biyu ne ko guda ne yanzu na kuke sai da isa ita basmati basmati 21500 ne a dalko 21500 mu ne muna so bude faranshiyar ne ya zo shinkafa ne a gane wanga na samu shine na kawo nan ga dama da haka dai ne muna sai da ta ya kara kudi ne eh sunana alhaji manomi turmi ni ne promi vice president na masu sai da cereal a nan yamai eh, lalle wada abinci dai ci dawa masara wadda take gudana yanzu a nan yamai sai mu ce alhamdulillahi daga cikin wadda muka saida ta eh, mu bato an guro na muka yi nan kenan sakon hatsi abinda muka sai shi mai nauyin kilo 100 muna sai shi jikka 30 masara mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya dawa mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya wake mai nauyin kilo 100 muna sai shi jikka 42 wadda muka kallon tsadan nan kowa abinda kowa sani da shekara wannan ta bana na daidai baya abinci ba kuma na biyu abincin nan da muke kawo shi ko da yaushe da fannin ƙasashen waje ne muka kawo shi to yanzu kowa ya san da ƙasashen waje abinda sun na sun kasawa eh, Nijar cikin mawacin hali na ruhe iyakokin nan da birkina eh, sai an yi kwamba a zonan nan to yanzu yanzu abu sai an yi kwamba a kawo shi nan akwai matsala kanin a kakon bannan na kowa gani tana ɗauka sati biyu zuwa kwana wata kan da a ce kwamba ta zo to yanzu mai ta haci ko dawa ko masara zan sai an yi kwamba a kawo shi ka gani babu amma yanzu fannin najeriya mun ji an ce dai da ajiya su Najeriya sun buɗa a jihar Ilela tun da jihar Ilela da ta maraɗe suna da ba a Nijar abinci. To yanzu kenan da sun ka buɗa kenan mu abin nan watakila zai kare giya eh, bisa ɓarauniyar hanyar ta muka shigo su amma yanzu da an ce jiya ne eh, ne ji an ce an buɗa illela an ba da izini an ce an buɗa illela amma ai a nijar ba an ce an buɗa ba kenan tun da illela an buɗa da kwanni kenan tana yiwa abincin zai fara shigowa kuma zai tawa da sauki insha Allah abinci zai fara shigowa ga namu na Nijar ga wannan makwabtan mu za su taimaka mana kenan mu riba abincin mu zai so mu zai so mu kuma ga yanzu lokacin da ake ciki na tsada abinci an sa akwai tsada abinci ko mutane wallahi wallahi tsada abinci akwai ta amma Allah zai ka sauki cikin wannan lamari kuma in kuka diba munan Nijar da Najeriya sai mu ce mu alhamdulillah an samu na kuma abincin su bai shigowa gare mu amma hawa yau mu hi su saukin abinci cikin wannan lamari kenan wani abu ne daga Allah kenan nan Burkina su ma suna taimako mu da basara kenan masarar nan da tasu da ta shigowa kenan sai mu ce alhamdulillah tunda duk wanda aka ganin ta ya ba a ganin ta mu yan so mu kowane fanni muna zuwa mu ce a kawo ko a kawo muna mu sai a ganin shi bisa kasuwa yau ne jar abinci haci ban ce akwai ɗan kasuwan mu guda mai cewa shi laɓe abinci mutum ya ga damar yau shi laɓe abinci cikin wani lokaci da muke ciki ba haci ne ba ba dawa ta ba masara kowa kuma ya san da ƙasashen waje a kawo ta bani kenan babu ɗan kasuwa guda mai cewa shi laɓe haci da shi jirawa lokacin cadishi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilinmu a yamai sila mini Barma da kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ta da sandare na arzikin